daɗewa irin ne ba lokaci ma fa yayi taɓa daɗewa kuma wasu da yawa akwai wanda ba su ma yi ba akwai wanda kuma sun dai gwalgwala ya kamata ku rika ci gaba ne mu za mu ci gaba baiti na 22 وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أقلم به ثم أمنح وأنصاره والحاجرون ديارهم بنصرتهم عن قية النار زحزحوا ومن بعدهم فالتابعون لأثرهم وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا kun ga in kuka ce li ذي هوبا ذيبا ومن بعدهم فتابعون لأثرهم كميدة شيهاكا وخرن تاعك قساء سما ومن بعدهم فتابعون لأثرهم فتابعون لأثرهم بأثرهم أثر همزة لأثرهم وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا نعم وبيع وعائش أم المؤمنين وخالنا وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنحوا معاوية أكرم به ثم أمنحوا وأنصاره والهاجرون ديارهم وأنصاره والهاجرون ديارهم وأنصاره والهاجرون ديارهم وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن قية النار زحزحوا بنصرتهم عن قية النار زحزحوا بنصرتهم عن قية النار زحزحوا بنصرتهم عن قية النار زحزحوا ومن بعدهم فالتابعون لأثرهم ومن بعدهم فالتابعون لأثرهم ومن بعدهم فالتابعون تابعون لأثرهم وبفعلهم التابعون لأثرهم وأبع عليهم قولا وفعلا فأفلحوا وأطع عليهم قولا وفعلا فأفلحوا وبيا وعائشهم أم المؤمنين وقالنا نعم. معاوية أكرم به ثم أمنحوا وأصابوا والهاجرون ديارهم لنصرتهم عنه كي يتم لتمزحوا ولبعضهم قد تابعون لأخيهم وأعليهم قولا وفعلا فأفلحوا وعائش sannan sai na na ishe radiyallahu ta'ala anha kun san malamai suna da sabani akan zakan da ita da na Khadija wa yafi ko zakanta da na Fatima wa yafi wannan khilafa ikhtilafi ne da ake da shi fi sahati ahli sunna wal jama'a akwai malaman da suke ganin na na ishe tafi su saboda hadisin manzo Allah ta sama da yace kamula min ar-rijali kathiruna wa ma kamula min an-nisa'i illa qalilatun khadijatu bint khuwaylid wa fatimatu bint muhammadin wa maryamu bint imrana wa asiya zawju fir'auna وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر النساء سيو سمع المسكة كفضل الثريد وفضل عائشة على سائر النساء غير المذكورات من دو أن دعك أكا أنبتا سنن هدن سنفيتا كينا وسكم وسك شاء أي سائر من جميع وفضل عائشة على سائر النساء أي ala jami'in nisa ba na amfani da lafazin sa'ir sa'ir a matsayin jami'a mun gane ai to wa aishu wannan akwai sabani a tsakanin malamai wa aishu ka gana na isha aishu aishatu sai aka goge ta'un din duk da wannan an fi amfani da shi ne a tarhimi a nahau wannan na faɗa mana mutumin da ke da suna ja'afar sai ka ce ya ja'afa. mutumin da ke da suna mansur sai ka ce ya mansu da sauransu ummul mu'minina ita ce uwar mummunai wa khaluna sannan kuma da kawunmu waye kawunmu mu'awiyatu shine sagiduna mu'awiya ya aka yi zama khalul mu'minina saboda yan uwarsa matar manzon Allah su sanama ce ita kuma ummul mu'minina ce wace ce kenan ummu habiba bintu abi sufyana ummu habibata bintu abi sufyan to ita ce ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta na gaskiya ya sunan ummu habiba na gaskiya ramlatu bintu abi sufyan na'am to wa khaluna muawiyatu sannan da kawunmu mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu shi ma wajibi ne kai ka taibe shi akrim bihi kai ba wanda ya kai shi daraja summa amnahu sannan kuma shi ya fi kowa kyauta ai wa khaluna muawiyatun akrim bihi wa huwa amnahu kuma wa ansahu sannan da mataimakan annabi sama sunewa الأنصار متانا مدينة الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من حاذر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سوني ودنا والهاجرون ديارهم da أنكم kuma قورة kaurace جدا gidajensu wanda suka قورة ma جدا bi بنصرتهم saboda taimakon سكرك da الدين riƙa aka nisantar da su an kayyatin nari daga kunar wuta fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz zuhziha ay ubida an nisantar da shi kayya kuna lalas wa min ba'dihim sannan bayan su akwai fattabi'una li atharihim sune waɗanda suka bi gurabansu ya ce fattabi'una li husni ma'ahi wai ma'akhizi to baitin ya karye kuma ma'anar ta yi wani iri amma idan ka ce wa min ba'dihim bayan su fattabi'una li asarihim shi waɗanda suka bi gurabun su wa af'alihim suka yi irin ayyukan su qaulan a magana wa fi'lan da aiki fa aflahu sai suka samu babban rabon aljanna su ne tabi'ai kenan su ma ka yabe su wa qul khayra wa khayra qawlin fi tabi'ina ba'dahum mun gane ai to baitotan gaba zai zo ya faɗi atba'u tabi'ina sannan kuma ya faɗi dai waɗanda suka bi su da kyautatawa su ma shine zai ce wa maliku والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزائي ذاك المسبح أه؟ ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح في ماضي يا كري فأحببهم بالحق إنك تفرح منذ ما لن يعني؟ وشيني ودنا من دي فهم شي دليل دي ساكا شما سيدنا معاوية خال المؤمنين كو نعم بسم الله الرحمن الرحيم